Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan a yau za mu ma bayani ta yaya za ka yi ka je ka ɗauko application na GB WhatsApp mai kyau. GB WhatsApp mai kyau. Mafi yawanci wasu suna so su ɗauko application na GB WhatsApp domin su yi amfani da shi amma kuma za ka ga sai su je Play Store suna neman shi. To shi wannan na GB WhatsApp ba a ɗora shi a Play Store sabida baya available a Play Store. Ana ɗauko GB WhatsApp ne a browser. sha Allah a wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka yi ka ɗauko GB WhatsApp mai kyau authentic GB mai kyau. amma kafin nan dan Allah kar ka manta ka je ƙasa ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu alamar like sannan ka share na wannan bidiyo ta yadda in wasu 'yan uwa ma suka ga wannan bidiyo su amfana da shi na gode mu je zuwa cikin bidiyon da za ka je ka nemi browser google chrome wannan ita ce browser google chrome yawanci waya kira android tana zuwa da wannan browser in dai waya akwai gmail tana zuwa da gmail to gaskiya tana zuwa da wannan browser za mu yi amfani da wannan browser ne wajen ganin mun ɗauko wannan gb whatsapp din. za danna a bayan mun danna a kai direct za mu je gashi nan zai buɗe mana fuska kamar haka sai mu zo mu danna akan gurin searching ɗin nan bayan mun danna akan gurin satin ɗin nan za mu zo mu rubuta GB WhatsApp za mu rubuta GB WhatsApp WhatsApp gashi nan bayan mun rubuta GB WhatsApp sai mu danna akai mu danna akan satin kenan direct bayan yana tafiya satin gashi nan za ku ga ya kawo muku GB to yawanci abin da ya kamata ku lura da shi idan kuka zo nan direct ga wani za ku ga GB WhatsApp ne a farko gashi nan to direct idan kuka zo ƙasan nan za ku ga wannan GB WhatsApp ɗin gashi nan GB WhatsApp net ɗin za ku ga ya fi ruwa sosai. To wannan mai hasken ba shine asalin GB ba mai tambarin GB a jiki. Wannan GB WhatsApp ɗin gashi nan GB apps net nan. A nan za ka zo sai ka danna a kan nan gurin. Bayan ka danna direct gashi nan za ku ga ya buɗe ma fuska da mu haka wannan din yana size din kwamfuta amma bara yanzu mu cire shi saboda ku fahimta. Direct gashi nan za ku ga ya buɗe mana fuska kaman haka. direct za mu je mu nemo gurin da aka rubuta akan download kenan direct bara mu je direct ga guri nan inda aka rubuta akan download GB WhatsApp sai ka danna a sa sai ka jira in ba network haka zai ɗan yi delay afuwan sun ɗan tafi mana talla za ka danna akan download GB WhatsApp afuwan bara mu dan ƙara zuwa mu ƙara dannawa yawa direct bayan ya ka danna akan dalar GB WhatsApp nan gashi nan za ka ga this an update version of GB WhatsApp July new 2023 kaga kenan yanzu WhatsApp ne new update ne ma ba tsohon WhatsApp bane gashi nan za ku gani gashi nan za ga inda aka rubuta downloading GB bayan ka je ka danna wancan download din kenan sai ka zo nan ma ka ƙara dannawa akan downloading kenan bayan ka danna sai ka dan yi back da suna ɗan sa talla sai ka dannawa akan wannan kenan download direct bayan ka danna akan download gashi nan za ku ga ya baka fuska kamar haka daga nan gurin gashi za ka ga a rubuta 67.18 MB GB WhatsApp daga nan gurin inda aka rubuta download din nan sai ka danna akan shi bayan ka danna akan shi ga inda aka rubuta download anyway sai ka danna akan downloading anyway da yanzu za ku ga gashi nan downloading file starting gashi nan downloading file ɗin ya fara daga zarar ka janyo idan ka tafi ka ji ka ne ka za ka iya zuwa gashi daga nan gurin za ku ga downloading ɗin yana zuwa har ya kai 67 ma gashi ya kai 67 abu ya kai 37 kenan zuwa 38 gashi nan amma yan bin whatsapp din shine 67 yanzu bara mu jira whatsapp din mai ya sauka amma da mu yanzu already muna riga muna da wani whatsapp din akan wayan mu ba za mu install ba sai dai idan ya bude za mu nuna muku asalin shi application din kenan bayan application din ya sauko bara muna jira yanzu ya kusa ya zo yawwa yanzu da direct gashi nan za ku ga GB WhatsApp download completed gashi nan ya zo sai ka zo ka danna a kai direct bayan ka danna a kai zai kai ka gurin da za ka yi installing gashi nan za ku ga ya rubuta installing to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka ɗauko GB WhatsApp mai kyau wanda za ka yi amfani da shi na gode kar ku manta da namun subscribe da alamar ƙararrawa ta yadda daga na tura sababbin bidiyo ɗina za su zo gare ku kai tsaye na gode